ya kuma masu albarka barka mu da sake haduwa da ku a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda yake wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana yammaci ne na juma'a sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya tashi da sha biyu ga watan hudu shekarar da dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma shi ne majalisi na goma sha hudu insha Allah a cikin jeren gyar majalis da muke zuwa cikin tafsirin alkur'ani a wannan wata na ramadan muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya karba mana kuma ya gasar da idan ba manta ba muna cikin bayanin wato tafsirin ayoyin farko na suratul baqara a nan ne inda za mu ci gaba insha Allah a yau da za mu sake sauraron waɗannan ayoyi guda biyar daga bisani sai mu tura daga inda bayani ya ciki da mu سبحانك الله تفضل مشكورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون Gidan jama'a musulmi wa suna a cikin waɗannan ayoyi mun ji Allah maɗaukacin sarki ya yi mana nuni a kan cewa lallai wannan littafi alƙur'ani mai girma za mu kokanto a kan cewa shirya ne da masu takawa. waɗannan masu takawa su ne waɗanda suka gaskata Allah maɗaukacin sarki suka gaskata manzannin Allah da Allah ya aiko su da ainihin wato bayani yadda za a bauta masa kuma suka tsayu akan jin umarnin Allah da kuma nisantar abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya hani sannan ayoyin da suka tuwo a gaba Allah ya ci gaba da bayanin sifar wutan da alkur'ani yake zamowa shiriya gare su. Allah ya ce su ne waɗanda suka yi kimanin duk wani labari wanda ido bai taɓa gani shi ba wato abubuwan da suke na gaibu waɗannan abubuwan na gaibu sun haɗa tun daga shi Allah madaukakin sarki domin ba wanda ya taɓa ganin Allah to sun yi imani cewa lallai akwai Allah kuma shi ya aiko annabawa a dokokin da ya aiko da shi shi ya kamata ɗan adam ya rayu a kansu to kaga wanda sun yi imani da gaibu sannan gaibu abubuwan da suka faru a zamunan da suka gabata wani Allah ne ya ba da labarinsa a cikin littafinsa waɗannan masu imani da shi daga cikin abubuwan da suke na biyu sun yi imani cewa Allah ya kaddara abubuwan da ke faru da su a wannan rayuwa ko dai ya zama na alkhairi ko dai ya zama na sharri wannan shi ya zo a cikin hadisin jibril wannan shahararren hadisi da ya tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da rashin labarin musulunci da imani da ihsani to a cikin bayan imani da ya yake akhbirni anil iman abubuwan da al'adun sallallahu alaihi wasallam ya bayyano guda shida akwai wa tu'minuna bil qadari khairihi wa sharrihi suna masu imani da kaddara alherin ba wanda yake da sharri wannan kaddara abu ne wanda mutum bai san da yake faru yake a ciki ba ko sai abin da ya faru da shi to yana daga cikin imanin su da gaibu har ila yau imanin su da gaibu yanke shi halittun da Allah ya halitta wanda ya yi ganin su ga ainihin wato bayansa cikin mala'iku da aljani da wasu abubuwa ma da babu wanda ya sani ke Allah ya haluku ma la muna duk wannan nan suna da cikin gaibi har ila yau imanin su da abin da ke faru a rayuwar da ke biyo bayan wannan da suke a ciki sun daga lokacin mutuwa har shiga kabari har tambayoyi da za a yi a kabari har ainihin wato a ni'ima da kuma azaba da yake cikin a da kuma karshen ainihin wato al'amari busar kaho da za a yi kowa ya niki daga kabari kuma ya je fuskanci hisabi duk waɗannan hindu ne wanda Allah yake cewa waɗancan masu ta'awa waɗanda alkur'ani yake zamowa shari'a gare su to sun yi imani da waɗannan abubuwan baki ɗaya su saboda sun zo ne a cikin nafsi da su har ila yau imaninsu da gaibu ya kunshi imani da duka da kuma aljanna kuma Allah ya alkawarin zai tsarkiya waɗanda suka biya ji umarnin shi da dokokin shi da gidan aljanna waɗanda suka bijire suka faɗa shi kuma zai musu sakayya da wuta Allah ka tsaya da wuta jimillan waɗannan maganganu baki ɗaya malamai suka ce su za ka tattara har ma da wasu wanda ta yi ba mu buɗe misali da su ba a ƙarƙashin su ne dai waɗanda suka yi imani da su kuma an gane wannan ke ko bayan wannan sifa sai Allah ya ce wa yuqimuna salata sannan su ne dai har ila yau da dan suke tsayi da sallah to bayanin tsayi da sallah shine darasin mu da gabata da yin wato tattauna an ba manta to wannan abubuwa to su za ka ainihin wato jingina wanda ake ce yana tsayi da sallah ta hanyar kula da sallah akan lokutan su ba tare da ainihin wato yin wasa ko jinkiri da lokutan sallah ba ta hanyar kulawa da sallan wajen cika abubuwan da aka nemi mutum ya cika da kuma yin su a bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da kuma mutum ya yi don Allah ne yana da ikhlasi da tare da yadda mutum ya riya ko kuma sum'a a cikin ibadar sallah ba waɗannan su masu kula da sallah suna adabul fara'idi wa sunaniha wa mustahajiha suna cika farillai da sunnoni da abin da aka rubi su da ainihin wato su yi a cikin sallolin to sifan sun na karshe shine inda bayanin mu zai tashi a yau Allah yake wa mimma razaqnahum yunfiquna su dai waɗannan masu takawa da ainihin alkur'ani yake zamowa shari'a gare su su ne waɗanda bayan sun cika waɗancan abubuwan sannan kuma suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su suna infaki suna taimakawa mabukata na kuci ko nesa idan mutum bai cika sa waɗannan sifofi ba to har ila yau akwai naƙasa daga kasancewar shi mai takawa kuma akwai yiwuwar yana fuskantar barazanar Alƙur'ani da zai zama shari'a gare shi ba ina kuma an gane da haka wajibi mutum ya haɗa waɗannan abubuwa ga baki ɗayansu domin ya samu shari'a cike da alkur'ani kuma ya zama da cikin bayan Allah masu takawa waɗanda suka yi imani da Allah imani da gaskiya malamai ta ce sadin wani mara yanzu ko? daga abin da musu Allah madaukakin sarki muka azurta su to suna ciyarwa suka ce abin na farko da ya kamata duka su gane ne ya nuna kenan duk abin da za ka ainihin wato ciyar a ciki ya zama abin da Allah ya azurta ka ne kuma aka ce abinda Allah ya azurta ka ka sani Allah bai azurta ka da abin da yake haramun ba haka ne ko ba ka bane dan Allah bai shi ya bawa shi abin da yake haramun ba ya ka dole daga dukiyar da za ka ciyar da Allah zai yarda da kai a matsayin mai imani sai ya zama maktasabta minal halal abin da ka samu na halal saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah madaukakin sarki mai sarki ne kuma baya karɓar komai daga bayansa sai mai sarki haka idan mutum ya kasance yana ci daga dukiyar haram bai sani da cewa ko ya ciyar Allah ba zai karɓa ba sannan ku tuna wannan hadisin matafi da annabi ba da labari a cikin arba'un hadisi alladhi yuqilu safarahu wanda ya tafiya ne nisa ash'ata azbara sannan gashi ya yi kura ya yi bukuku duk wani kifa da mutum ya koma ga Allah a cikin wannan yanayin Allah zai amsa maka ya cika sannan ya mutu ya dai ila sama ya daga hannunsa sama haka yana daga cikin sifa da ake son bawa yi addu'a a ciki shine ya rika yin addu'a yana mai daga hannunsa idza da'awtumullaha fad'uhu bi butuni akufikum idan kuna roƙon Allah ku roƙi Allah da cikunan hannayenku domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah na jin kunya ya ga bawa ya buka tafukan hannayensa haka yana roƙon shi kuma ya bashi ya zubar da hannaye ba tare da ya fi mai kasa shi ba Allah na da kunya inna Allah haliyun Allah da kunya ne ko kai ne jama'a ka duba in dai kana da kunya da sanin mutuncin ɗan adam mutum ya zo ya shimfiɗa hannun shi a gaban ka alaji dan kuma Allah ya ke ne. kuma kana da hali sannan kai bursisi hanya abin da ɗan nauyi ko to ita kuma da Allah ma mahalicci haka idan mutum zai roƙi Allah ya buɗe hannun shi ko to wannan bawan Allah sai kuma ya ɗaga hannayen shi, ya buɗe shi sannan kuma ya kira Allah da sunan da muke a cikin suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ya kira Allah ya kula ya rabbi ya rabbi yana cewa ya ubangiji ya ubangiji to amma kai to annabi cewa mat'amuhu haramun haramun yake ci wa mashrabuhu haramun duk abin da zai sha daga haram ne wa malbasuhu haramun hatta siffan da ke jikin shi wato sutarta jikin shi da shi na haram ne wa guziya bil haram kai tun yana karami ma ake ci da shi haram kaga wannan haramun gabas haramun yamma ce mai haramun kudu haramun arewa Allah ya sawaka sai annabi yace an na yukta gabalahu wannan irin ne wannan tabi'a wanda komai nashi haramun ne wanda dangayi ma ya kai roƙon Allah dan ta ina ma za a amsa mishi yanzu kun san menene ne kuma kariya hijabi garkuwa tsakanin addu'a shi da amsuwa shine haramun da yake ci to anan da Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna in farki da ake magana arziki da Allah ya maka ka san cewa sai wanda yake na halal haka ya fi yan uwa masu albarka kowa ya ji tsoron Allah ya binciki kanshi shin abin da kake arzi wato abin da kake arzuwa da shi halal ne ko ko haram idan halal ne madalla da kai hani'an mari'an amma in haram ne ba kai sake ka koma ka maida wannan haramcin daga inda ya fito in haƙƙin wasu ne ka da musu sannan ka ji tsoron Allah ka nema daga abin da yake halal حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتيت إن الله أمر به المرتدين ما أمر به المؤمن أمر نبي الله يبقى من زني أيضا وانجي المؤمن يا الله يا أيها الرسل كلوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم الله يتي يا أكو من زني kunu mina tsayyaba ku ci daga abin da yake jadada da yake halal ba na haramun ba Allah yake amalu salihah sannan ku aika aikata aiki da gari sannan da Allah yake fitabi ga mu'minai Allah yake ya ayyuhal ladina amanu kulu mimma razaqnakum يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون هذا كبير الله يشكو منزني كلوا من الطيبات حكيتي وما في إيمان سمع كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا كده جا عبدنا أزر تاكو حكيتي حلال كما من الأبن المهم يا أبن الله ما دوقتين سيكي على جريكا a matsayin intaki to sai ya zama halal ko mun fahimta jama'a haka Allah madaukakin sarki baya karban abin da bawa yake na haramu a cikin wannan wasu da ake da su fatawa ko suke ba kansu akan cewa ya je ya zalunci jama'a ya je ya kwashi dukiyar da yake na haramu ya tara arziki amma ba ta hanyar da ya halarta ba amma sai ya rinka rukan kanshi ko a rinka rukan shi cewa ba kana taimaka wa talakawa a ciki Ai ladan da za ka samu zai shafi wancan laifin wa gaya maka za ka samu ladan ba sai Allah ya karɓa za ka samu ladan to ai sharadin Allah ya karɓa tun ko ba ka cika ba shi dukiyar karzanta ne ma ko kun fahimta da haka Allah ba zai karɓa wannan karzantan ba daga sana'ar tunanin ladan da ke ciki za a yi wa shafi duka wancan laifin da ke yi. Mu kyautata wajen nema. fa ahsinu fi talab ke ki kyauta kyautata wajen nema kuma an gane wannan da kyau ko ba abu da ba sai Allah ke waɗannan bayi su ne masu ciyarwa daga abin da ainihin wato muka azurta su malamai suka ce su ba ne suke ciyarwa ma'ana masu ciyar da talakawa ne ko masu ciyar da marayu ko masu ciyar da waɗanda suke na kusa da su dangin wato ‘yan uwansu da kusa da na nesa ko ko masu ciyar da iyalansu da Allah ya tura haƙƙinsa a ƙarƙashinsu. Hadisi da ya ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi Zinarin da mutum ya ba da fi sabilin layi wajen ɗaukaka kalmar Allah wajen jihadi da zinarin da mutum ya ciyar da iyalinsa dinarin da mutum ya ciyar da dabbar shi yake karkari na hawa zuwa yaƙi wanne ne ya fi falala ko kun ji tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce dinarin da ka ci da iyalinka shine ya fi falala babu wani ciyarwa da za ka yi da za ka samu lafiya kamar ciyarwa da za ka yi da iyalinka haka a nan wasu malamai suke ana nufin suna ciyar da iyalansu daga wancan halittun da muke magana ko ko kuma iyalansu ne waɗanda suke farko wanda ya kamata su ciyar kuma musulmi yaya bayan Allah suke kula da haƙƙin waɗanda suke ƙarƙashin su yaya suke kula da haƙƙin iyalansu ko wanda in suna a waje in za su kashe dukiya to a nan za su kashewa ne kamar iska na ainihin wato hurawa amma an ka koma cikin iyalansu za ka ga suna cikin hali na matsi da tsanani da rashin wadatuwa to su gane cewa suna cikin babban zunubi wanda ce sun koma sun gyara kuma sun da magafaran Allah da ya da suka zalunta Kuma an gane wannan ce ko wasu malamai ko suka ce infaki da ake magana a nan shine dukiyar da Allah ya ce a fitar da zakka a ciki na ainihin wato zinari ko azurfa ko dabbobi tun daga dangin raƙuma da shanu da ƙananan shi ko kuma an yi wato kayan noma wanda mutum ya yi wato yi nomansu su yadda ba waɗannan asnaf a akwai zakka Allah ya ce a kusa a cikin kowanne akwai gwargwadon abin da Allah ya ce dole ne idan Allah ya bada ainihin wato wannan dukiya to a fitar da wannan adadi a matsayin zakka zama an gane wannan da ko kuma Allah yake ga cikin waɗanda za a baiwa da aka waɗansu malamai suke abin da ake yi a nan su ne masu ciyar da wannan dukiya na barka kana da abin da ya kai misali kuma ya kai lokacin da aka ce a fitar to wajibi ka ci da wannan zakka a cikin dukiya to masu imanin nan da ake sifantawa suna fitar da zakka amma an gane wannan ke ko sannan suka goyi bayan maganar su cewa abin da ya sake sa ka karfafa cikin zakka ake nufi a nan saboda gwama shi da sallah da aka yi domin wurare da yawa cikin alkur'ani idan Allah ya dauko maganar sallah to sai ya gwama da maganar zakka ina fata an gane ko akwai misali da Allah rama zai kawo mana وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نعم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا رجع أنا هلا مرة بس نسكت الصلاة كيف وآتي الزكاة تسأل الصلاة وبايع الزكاة دون من سكت وأنا أبو بون تبايني تسمع القرآن وأنا جئت إني أتكاو to sai an yi bayanin ɗayan ma sahabi abdullahi dan mas'ud ko dan abbas ɗayan su yace akwai wasu abubuwa guda uku a cikin alqur'ani duk inda aka kawo ɗaya to sai an kawo tagwayen su haka idan mutum ya aikata ɗayan da ya ɗan uwan ba wancan ɗayan ma bai cika ba na ɗaya yake yi wa Allah ɗa'a ka ga Allah ba zai taɓa zama wa ɗa'a ga Allah ba sai ta haɗa ɗa'a ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam أشياء القرآن على كذا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين kun ji Allah madaukakin sarki ce kul atiullaha sai ce wa atiur rasula da haka diyar da ka kai da yi wa Allah da'a ma damar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ba da'a ka ga Allah aikin banza ne dole ne da zaka yi wa Allah da'a dole haka zaka yi wa Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a abin da yake nan abu na biyu shine wannan da muka yi idan ka kai da sallah to dole sai ka ba da zakka ma damar kana da hali da haka yaudarar kai ne mutum yana da hali yana da dukiya na yi wato jikin da azurfa cikin hango ko yana da dukiya na dabbobi waɗannan dabbobi da kuka ji samaniya haka a zuwa ko kuma yana ainihin wato manomi wai sai yana yaudarar kan shi yana cin bayar da zakka to ka sani sallan can da kake yi ba ka da amfani shi yasa Abu ne al-Khalifa al-Awwal ko kuma al'ula halittar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na farko bayan da ya gaji manzan Allah sallallahu da salama, sai aka samu wasu muminai a wannan lokacin suka ce to gaskiya su za su daina bayar da zakka saboda cikin alkur'ani Allah ya gaya wa annabi ne cewa khudh min amwalihim sadaqatan amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim hmm. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم suka ce annabi ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ya umarni cewa ya karɓi dukiyar zakka a hannun shi to tun da yanzu annabin ya mutu kuma kai abubakar ka tabbatar da cewa ma kana man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat a lokacin da manzo Allah ya rasu aka shiga wani tashin hankali da rudani wanda duniya ba ta cikin irin shi a wannan lokacin Allah ya yi amfani da Abubakar ya gyara wa mu'mini a kidarsu. wasu sun ɗauka ai ban sai yi annabi ya mutu ba yace ai annabi sai mutu wa ma kana Muhammadu illa محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول. محمد وقوة بني منزول وجع كافٍ شيء أي وسمن abin tambaya ina manzannin da aka yi kafin shi sun mutu to shi ma yanzu dan ya mutu aka mata a kutila dan yanzu shi ya mutu ko an kashe shi in mana ala aqabikum sai ku koma da baya ku koma gidan kafircin da kuka zo ko kun fahimta jama'a abubakar ya tabbatar wa mutane sannan suka dawo cikin hayyacinsu to a shayi su kuma mutane sai suka amfani da wannan a matsayin hujja cewa to annabin da aka ce kan da babu shi da aka su yanzu sallah kawai za su ci gaba da ba za su da zakka ba ne abubakar ya yayi yake wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakka ina rantsa da Allah ina ya duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka da aka ba zai yi kake ba sallah amma ba za ka bada zakka ba da ya ku alhazan bidi ya ku mawadata da Allah ya azarta ku kuke da dukiya na abubuwan da Allah ya ce a fitar da zakka ku ji tsoron Allah ku fitar da zakka dukiya domin rashin yin haka na ɗaya ne, saban Allah ne na biyu hallaka kanka ni da kanka sannan na uku akwai haƙƙin talakawar da Allah ya ce a ka hana ka haƙƙin su ta yaya za ka yi waɗannan manyan laifin guda uku wanda cewa Allah ne za ka yi magana ne ko ku kanka da za ka hallaka ko kuma bayan Allah da haƙƙin su yake a cikin zuciyar da Allah ya bari a ƙarƙashin ka almuhim ka cewa zakka da sallah to ƴan uwan biyu juna ne ibraye ne kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud da ambata ya kawo ko to wannan shine abu na biyu to dalilin wannan magana shi yasa waɗannan malaman suka ce to tun da an kawo sallah a nan kenan ana maganar zakka ne shine wa mimma razaqnahum yunfiquna ay mimma razaqnahum yunfiquna amwalahum al-zakawiyya to dukiya ne zakka kenan kun gane wajen hujjar nasu to abu na uku domin mu cika wancan ko ya yake tabbaye da Qur'ani in aka yi ɗaya dole sai an kawo ɗayan Shi ne biyayya kuma da kuma kyautata wa iyaye ne Allah ya yake anan qadara rabbuka لقضى ربك ألا تعبدوا إلا إلا هو بالوالدين إحسانا da Allah maɗaukakin sarki ce ya riga ya tsara ya hukunta ya riga ya mai da shi doka cewa ba wanda za ka bauta wa sai Allah bautan Allah na iya tsayuwa ita kadai sai Allah ya ce wa bil walidayni ihsana kamar yadda ce dole ka bauta wa Allah ko to kuma dole ne ka kyautata wa iyayenka ya ka duk wanda yake bautan Allah baya kyautata wa iyaye bautan shi ga Allah na banza ne Allah baya bukata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ribal wali bi ribal wali wa sukhtullahi fi sukhtil wali shi kaga Allah ya yarda da bawa ko iyayen shi sun yarda da shi kamar yadda in kaga Allah yana kushi da bawa to ku binciki iyayen shi za ku mutu da kushi da shi ya sa Allah yake kushi da shi kuma an gane wannan ko to a shahid dai wasu masu malamai sun fassara wannan gaban cewa masu tsaye da sallah kuma suke bayar da zakka to sai waɗancan malamai da suka ce a'a ana nufin ciyar da iyali ne suka ce ai wannan kayan na magana a kan ciyar da iyali ne kafin a farlanta zakka haka daga baya da aka farlanta zakka sai zakka ta maye kan maye gurbin wannan ciyar da iyali daga ƙarshen malamai dai da suka kai suka komo suka ce dukkan wani infaki da Allah ya ce a yi to yana iya shiga karkashin wannan na fata an gane da aka kamar da suke cin iyalansu kuma suna ba da zakka in suna da hali wanda da hali ba kuma shi kuma yana ba da sadaka a cikin dukiyar shi saboda ka'idan filmali haƙƙun siwa zakka a cikin dukiya to akwai wasu harkoki da yake ciki banda na zakka da kai da ganin to ai Allah ya rufa mu asiri ban banda dukiyar zakka kana ci kana sha ba to dole kai ka sadaka kun fahimta ne ya ga kai ma baka kira ba Zama an gane wannan cikin ko Allah fara mutum sarki da kuma dace to kun da ji ko ma dai yaya ne mu gane cewa dukiyar da Allah ya baka to akwai wani haƙƙi da kuma Allah ya nemi ka ba wasu mabukata ina fata an gane to suka ce idan ka lura da waɗannan ayoyi guda a wannan ayoyi da abubuwan da ayoyin suka zo da shi na ƙa'idodi nan to za ka lura da waɗannan abubuwa guda uku bangaren ayan na farko ya yi bayani ne game da haƙƙin da ya shafi na ainihin wato Allah zalla sannan akwai bangaren da ya shafi haƙƙin da yake na gaɓoɓin jikinka sai kuma bangaren da ya shafi haƙƙin da yake na dukiya da aka ɗanɗana ba shi cikin mai cikakken imani ba sai ya sallama waɗannan abubuwan guda uku ya sallama zuciyar shi ya sallama gaɓoɓin shi kuma ya sallama zuciyar shi da haka ba zai taɓa yiwa ce kai kawai da zuciya za ka bauta wa Allah ba in an zo gaɓoɓi ka ce Allah ya haƙura ko an zo zuciya ka ce a wanda kan nawa ne ba zai yi wa ba kamar yadda ba zai yi ka ce za ka bauta wa Allah da gaɓoɓinka amma zuciyanka kuma ba ka sallama wa Allah ba kamar yadda har ila yau ba zai yi a ce kana bauta wa Allah da zuciyarka da gaɓoɓinka amma ka ce wajen dukiya shi kuma kam Allah ya haƙura zai nemo a wajen wani duk sai ka haɗa waɗannan guda uku sannan ka ci kan cikakken imani suka ce allazi da yi umuna bil imani da gaibi an fahimta da wani gaban jiki mutum yake imani da zuciya to kaga inda aka rike maka zuciyarka kenan da aka dole shi kan sallama zuciyarka da Allah sannan wai kimunan fara Allah da wani gaban ɗan adam ake yin shi da gaɓoɓin jikin gaba ɗaya shi yasa tun daga farkon sallah za ka rinka ɗaga hannu kana rankwafawa kana miƙewa duk wata da jikin ka ya motsa in har za ka yi sallah kaga kenan ashe gaɓoɓin jikin ka kuma za ka sallama wa ka sallama wa Allah sai gaba na uku wa mimma razaqnahum yunfiquna abinda Musa Allah muka aikata su a nan suna ciyarwa daga wannan gaban ne yake kuma gaban dukiya haka ya kai dan adam shin kana ainihin bauta wa Allah da waɗannan ainihin wato gaɓoɓi kana ainihin sallama wa Allah da zuciyarka sannan dukiyar da Allah ya arzuta ka da shi kana ciyarwa a ciki da yanzu ka cika ne imani in ko ba haka ba to da alaman tambaya cikin imaninka كيف الله مدحك قل إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله يكفيك يا محمد قل إن صلاتي صلى da nake gabatarwa wa nusuki da yankan da muke yi kaga yanzu an haɗa gabobi ne Allah muke da gabobin jiki ko to yanka dabban da zaka yanka a ina zaka samu shi da kuɗin ka da dukiya ka. kan ba zaka je ka sako ba mai kiwo dabban shi kace wai zaka yanka wa Allah ba to annan ne dukiya bullo a nan wa nusuki sannan wa mahayaya wa mamati rayuwa na gaba ɗaya da mutuwa da komawa ga Allah da zan yi kaga imani da ilmi kenan shi ne imani da mutuwa Allah yake lillahi rabbil alamin na Allah ne ba shi ɗaya na sallama su ga Allah la sharika lahu da zan haɗa Allah da wani a cikin waɗannan abubuwan ba a cikin waɗannan ayyuka nawa da zan haɗa Allah da wani ba gaba ɗaya sai Allah ya ce wa bi zalika umirtu da wannan ne kuma abin da aka yi umarni idan an yi wa manzon Allah umarni da wannan to min babu aula mu da muke al'ummar shi mu aka yi wa umarni da yin haka ke wa ana awwalul mu'mini mu muka fara sallama wa Allah ko kuma annabi ya fara sallama wa Allah wajen bin sa, Allah ya sa mu dace dan haka idan mutum ya ce shi zai bauta wa Allah zai imani da Allah a zuciya kuma ya bauta wa Allah da gabobi amma shi dukiyar shi ba zai aiki wajen ai harkar addini ba to zai yi da a lokacin da mala'ikan mutuwa ya kawo mishi ziyara shi yasa suka ce a daidai wannan lokacin idan ya zo mutuwa babu abin da zai yi guri ina ma ba a kara mai rayuwa in ya zo rayuwar nan zai yi kamar sadaka da Allah zai shi ta mashi rayuwar shi to ba abin da zai yi sai sadaka wa akun bi afalina Allah ya ce da yakra Allah hasan jaja ajalha ba ka ciyar da dukiya da tun wuri kafin wannan lokaci Allahu akbar ta zuka biyu bayan sallar juma'a muka je muka samu wani bayan Allah tsohuwa ce ta tsufa tukuf wani yi Allah ko ta ba da shi a duniyar nan amma Allah ya azurta tana da dukiya ta zunta mu kafin ta ce akwai wani gida na ta a wani gari wannan gidan ta ba da shi fi sabilillahi a je a yi masallaci ko makaranta yadda kuka ji wannan wallahi ba mu tashi a wajen mace ta tabbatar an rubuta a rubuce haka nemo shaidu da lauya ta tabbatar da shi ta sadaukar wannan ga Allah sai Allah ya sa wannan zama sanadin da zaka haɗu da manzon Allah da shi abin da ake a cikin jama'a kin ta mutu yanzu jama'a dukiyar da ya zama dai ba haka ba to ba kana ta sanar ba Allah ba tana da jama'a mun gane wannan da ko Allah ya sa mu dace to yanzu ya rage saura aiki mu kuma me mu jama'a da kuma bincike ko annabi ya ce ya zama al-insanu in qata anhu amaluhu illa min sadaqati ashiya daga ciki sai annabi ya ce illa min sadaqatin jariyati wani sadaka ka bada ki gudana wannan baiwa Allah yanzu gidan da ke dauka ma an ci gaba da ainihin harkar Allah a wajen da karantarwa ko ibadar sallah har wato tashi jiya tana tana samun lada amma an ta mutu aka rage. wani mataji ya zo ce a siyar da gidan ya cinye kuɗin shi kenan shi kenan wallahi jama'a sai sa alkayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'da yadi da ba hadisi da mu gani ko da hadisi da matsala wato da wayo mai hikima mai dabara shine wanda ya kwa kanshi karatun tanasu yayi wa gobe shi shiri ba yau ba na haka ne ka shirya wa kanka wal tanzur nafsun ma haddana ke gani wannan dai sifar masu imani ne shiyar da zuciya jama'a na'am wani hadisi ke shi da ai zai ta kawo shi ai dan yana ƙara bayyana ma'anin ne jama'a Allah ya sa mu dace da aka jama'a kundeji waɗannan bayanai su ne Allah madaukakin sarki ya tattara ya kifanta masu kimanin can da Allah yake cewa lalle Qur'ani babu kokonto shari'a ne gare su a ciki to bayan wannan sai Allah yake ne wallahi da yu'minuna na'am والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم موقنون Allah ya ce walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik malamai sun suka ce a tsaya tukuna shin wannan ci gaban bayanin waɗancan irin mutanen ne da ake kirantawa ko ko wasu ne sabon magana Allah ya fara maganar sa anan idan kuka kuka lura da aka gina cewa Alƙur'ani shiriya ne babu kokonto ga masu takawa ko Allah ya ce su ne waɗanda suke imani da gaibi suke kai da sallah sannan daga dukiyar da Allah ya arzika suna ciyarwa idan kai aka ci shi da wannan wawu ya zama wawu aka ci sai ya zama walladina yu'minuna bima unzila Ilaika!" su din nan ne dai waɗanda suka imani da abin da aka saukar maka me aka saukar wa manzon Allah alqur'ani to amma kuma a baya mun ji cewa sun yi imani da gaibi kuma mun ji cewa ma qur'ani na da su ne wanda suke imani da shi kaga ya zama education kenan ta gani sannan wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar kafin kai shi ba yake shiga karkashin nuna bi ghaibin ta haka wasu malamai suka ce wawun ne istihadiya wato sabon magana ne an gano wannan da ko to in sabon magana ne ya nuna wasu da bakin ba a maka labarin su ba waɗancan ba to saboda wannan ta ta zan wanda ya taso sakamakon ka'ida na larabci sun san dama mun kawo magana cewa lalle akwai bukatar sanin larabci kafin ka fakar kwanan ko to wanda ya sa malamai sai da su ganganu uku akan wannan ayan wasu malamai suka ce ayan ya gama bayanin da muka wuce yanzu yana magana ne game da masu imani cikin larabawa da aka da su ayan ke yi shi ne allahi ya yi yin rigagai da ya na salata mara mimma razaqnahum yunfiquna wannan ayar kuma yana magana ne game da waɗanda suka yi imani cikin ahlul kitab wanda da can suna kan wani addini ne a da shi yasa Allah ce walladina tu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika su kuma waɗannan da suka yi imani da abin da aka saukar maka yanzu kuma da kafin yanzu sun yi imani da abin da aka saukar musu Allah ya sa su fahimta Da aka suke wani yana magana ne a kan ahalin kitab Ya yake na akwai bambanci tsakanin wancan ayan da wannan ayan wasu kuma a a'a sun da gaskiyan har nan to ana magana ne da duk wani mai imani larabawa ne ko ko ahalin kitab ba ba yi wa ku bambanci ya kamata imani wanda kai imani gari cikin ahalin kitab ne ko cikin larabawa kuma sun yi imani suna tsaye da sallah sannan suna cewa daga dukiyar da Allah ya saukar musu sannan wannan bai hana tsarin imani da littafin da aka saukar a manzon Allah ba kuma aka saukar wa waɗanda suka zo kafin annabi haka waɗannan malamai suke ayan na magana ne da su babu inda suka rabe su wasu kuma suka ce a wancan yana magana ne akan dukkan masu imani wannan kuma ya keɓance waɗanda suka yi imani cikin ayin su saboda wasu dalilai wanda za mu zo mu je ala ayi halin wannan zai ɗauki hukuncin dukan su insha Allah ina fatan gane haka waɗanda suka yi imani da gani suka yi imani suka yi da Allah kuma suna ciyarwa daga dukiyar da Allah ya musu sannan kuma suka yi imani da abin da aka saukarwa manzon Allah shine alqur'ani sannan suka yi imani da littafin da aka saukarwa da annabawan da suka zo kafin shi dan yadda mutum ya kai ga imani idan da yi imani da mutum da aka sauka kafin manzan Allah ba ya cika muni har yanzu bai cika ne ba ina fatan da ba an gani shi yasa sai alƙur'ani Allah ya tabbata da shi ba lallai a daga cikin masu imani to walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika to sifar kina da cikin ahlul kitab لعل يبقى الى قرر سوى وان من اهل الكتاب لمن يؤمن من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل من قبلك فإن من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل من قبلك فإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل من قبلك وما أنزل إليك نعم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله ala ramma ya dai alqur'ani mu'jizan mu'jizai wa inna min ahli kitab Allah yake lallai tabbas akwai da cikin ahlul kitab kaga Allah ya yana inkirin su waɗannan da suka zo kafin manzon Allah kira sallallahu alaihi wasallam Allah yake laman yu'mina laman yu'minu akwai waɗanda tabbas sun yi imani billah sun yi imani da Allah sai kuma wa ma unzila ilaikum kuma sun yi imani da abin da aka saukar muku ku suwa ku mu mu'minan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka saukar muku alqur'ani kamar in kai imani da wannan littafin wa ma unzila ilaikum khashi'ina lillah subhanallah barakallahu fikum ina wannan gani sannan kuma suka imani da abin da aka saukar musu su ma suna masu aiki wato kan da tsallake da Allah subhanahu wa ta'ala kana Allah ya bayanin ahlul kitab da suka musulunci da ko to waɗannan irin ahlul kitab din suna da kalala suna da daraja na musamman Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mutane uku to a musulunci ladan su ninki biyu ake ba su Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake na farko duk wanda yayi addinin wato nasaranci ko yahudanci sannan Allah ya haskaka zuciyar shi da imani ya dawo ya imani da manzon Allah to daga ranar da shi musulun to duk aikin da ya aikata za a rinka bashi lafiyar ta shi ne Allahu akbar ka duba Allah madaukakin sarki wai saboda saboda har Allah ya taimake shi da yana kan wani addini da ya dauka shi ne addinin gaskiya amma da zuciyar shi ta shiga da haske ya iya haƙura da wancan da da yake tunanin addini ne sai ya karba addinin da yake gaskiya yanzu to saboda kada Allah ya rusa wahalan da ya sha a wancan addinin nan wanda yake ba shi da wani amfani gare shi sai Allah ya ce yanzu da aikin da ya musulunci a bashi da ladan shi kuma an gane wannan cikin ko na farko kenan na biyu annabi yace sai ba wanda ya kula da haƙƙin Allah a ƙarƙashin bautan da yake sannan kuma ya kula da haƙƙin mai gidan shi da aka yadda yake sauke haƙƙin Allah haka duk wani haƙƙi na gidan shi yake saukewa zai mishi a zai neman hanyar da za mu yi dubu a ya haƙura da halin da Allah ya shi to duk aiki in yayi lada miki biyu Allah zai rinka ba shi saboda ya haƙura da halin da Allah ya aje shi jama'a ana fahimta ko sannan na uku da yake da mutumin da ya ainihin wato yake da baiwa yake da baiwa ta ya kyautata wajen lafafar da ita bai murguna mata ba bai mutunta mata shakar da rin tsayin karuwanci ko fasikanci ba ya tarbiyyar da ita kuma ya kyautata tarbiyyar ta daga ƙarshe sai ya ƴanta ta bai mai da ta ita mata zama ita mai ƴanci kuma bai ƙarfi ta haka nan ba sai kuma ya aure ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a fahimta ko kuma sai mutunta ta ya aure ta annabi ce irin wannan bikin lada biyu Allah zai rinka bashi dan ya aini cire wata bawa daga cikin bayan Allah daga cikin bauta kuma ya maida ta ne kanci da mutunci kuma ya jima ma ta aure cikin waɗannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lada ninki biyu Allah zai rinka yin wato ba su a musulunci wannan ya ƙara tabbatar da cewa lallai ahalin kitabi da suka imani da Qur'ani bayan sun imani da da addinan da suka gabata to lallai da su an ayan ke yi kuma baya kore ayan nan yana magana da ainihin mumini su ma baki daya domin Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبلك نعم. ومن يكفر بالله فملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال أنا ما الله أعرف جد جاوة ما في إيمان زامنا النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانك للتاقن دعاك سوف تعبنسي da suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da littafin da aka saukar kafin su sai dai imanin da za su yi a cikin cewa wannan littattafan littattafai ne wanda Allah ne ya saukar da su an fahimta ko ba nan sai malamai suka ce to kenan wannan ya nuna za su rinka yin aiki da dokar da ke cikin wanda ke littattafan ko ko ba za su yi aiki da shi ba domin ya alama mutum ya yi imani da abu shi ne abin yana aiki da abin da yake ciki ai duk wanda imani yana aiki da abin da yake cikin Qur'ani saboda ya yi imani da Qur'ani to su waɗancan littattafan da aka saukar kafin annabi sallallahu alaihi wasallama su injila su zabura da saura shin za a yi aiki da abin da ke cikin su ko ko ba za a yi aiki da shi ba idan za a yi aiki da shi ya nuna an yi imani da shi kenan in ko ba za a yi aiki da shi ya nuna ba imani da shi kenan haka ne a'a ba haka ba ne. kuma ba ta fahimta amma kuma ta ɗaya ɓangaren za kuma iya cewa haka ne haka ne ne ake nufi da imani da littattafan shi ne sun yi imani cewa a lokacin da Allah ya saukar da waɗannan littattafan da annabawan nan da shi ne littafin da Allah ya ce a yi aiki da shi a wannan lokacin amma a wannan lokacin da aka saukar da Qur'ani sai Allah ya ce ku ya shafe hukuncin da ke cikin da al Alƙur'ani da su tabbas littattafan Allah ne saukar da su amma shi Allah ya ce yanzu kada wanda ya aiki da shi da wanda ba ya aiki to kun fahimta jama'a da haka duk wanda yake son ya kawo maka wani rudani cewa in ai ka yarda littafin Allah ne me yasa ba za ka yi aiki da shi ba yake ai Allah da yake da littafin ya kira kara yin aiki da shi saboda ne saboda alƙur'ani ya zo don an gane wannan ce ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi wannan al'imamu mujahid sai ya ce idan ka lura da waɗannan ayoyi to ayoyin nan ne suke bayani da su wani ne hakikanin masu imani waɗanda suka zamo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan dawowar shi garin Madina sai ke cewa arba'u ayatin min awwal suratul baqara fi nafsil mu'min ayoyi hudu da suka fara zuwa a cikin suratul bakara to suna bayani ne cikakke game da sukan masu imani wannan ayoyi hudun shi ne tun daga faɗin Allah madaukakin sarki alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi sai ke hudan lil muttaqin to kaga ya fara bayani game da al-muttaquna ko sai Allah yake alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صفة الأرشي bayan sun yi imani da littafin da aka saukar maka sannan sun yi imani da littafin da aka saukar kafin kai sai Allah ya ce sannan kuma suna da yaƙini Allah ya kawo kalmar yuqinuna suna da yaƙini cewa akwai wani yi ko kuma wata rana da ake ce a ranar lahira ba ka kokanto akan wannan ranar da haka suna da tabbas yaqinan la zanna kana wannan shi ko ko kwanto suke yi ba san matsala game da ranar lahira akwai waɗanda har yanzu suna shakka suna da ƙarya za ta tashi kiyaman nan ko za ka suke ganin cewa akwai wasu abubuwan da ko da in sun yi ba abin da zai biyo baya suna fata an gane suna ganin cewa ai kawai wannan wani labari ne ake badawa cewa za a wani tashin alkiyama amma tabbacin sashen alkiyama gaskiya babu shi to wannan ba ɗabi'a masu imani bane shi yasa a wancan hadisi jibril da muke ishara a cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko masa na rukunan imani bayan ya ce wa tu'mina an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai ce ne wal yawmil akhir imanin ka ba shi ka ba har sai ka yadda akwai ranar lafiya ranar da daga babu wani ne kuma kuma an gano wannan ko ranar da za a cikin da mutane yau mai hukumu su da rabbil alami ranar da kowa zai tsaya da kan ubangijin shi ranar za a yi hisabi amma man ulfiya kitaba hudiya ne da inda ya karɓi kitabun da hannun shi na dama to ka sauka yi hasabu hisabai ya tsira a wani wajen fa ya kulu ha umu ikra'u kitabiya da littafi na kowa ya taya ni karantawa ku taya ni murna yau na samu real certificate wannan shi ne certificate na gaskiya ba na dukkan nan wanda ke shahadatu zuwar ba ina ba da yi shahadatu zuwar an yi katon an ka an yi suwato an yi wanne ne sai a zuwa ce ka iya kai ka san baka iya ba haka da kowa ka bane tsakani da Allah an baka shahada an yi maka wani sai an baka aiki a wajen kaza kai ka san akwai wanda ya bi ka in dai da shahada aiki karba sai za su kiran waɗannan shahadoji shahadatu zuwa Allah ya kiyaye amma wancan shahadar gaskiya da gaskiya ke nan amma kuma wanda ya karɓi littafin shi hannun hagu ko min wara a zahiri to shi ya shiga uku Allah ya kiyaye to sun yi imani kuma sun aikance cewa tabbas bayan rayuwa ta duniya a kuma kiyama Bahaushe ya yi jima a nan wajen ko ya ce in ba duniya akwai to akwai duniyan ma sannan kuma akwai lahiran duka akwai da aka kowa ya kyautata domin ya ci kyakkyawan aiki a wannan rana to bayan da Allah ya gama kawo waɗannan sifofi ya gama na'akin su sai Allah ya ce ulaika ala hudu min rabbihim ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Allah ya ce duk wanda ya cika waɗannan sifofi da muka bayyana gaba ɗaya suna imani da ilmu kuma suna tsaye da sallah suna ciyar daga dukiyar da Allah ya azurta su sun yi imani da abin da Qur'ani ya zo da shi littafin da aka tsara Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka yi imani da littafin da ya zo kafin manzon Allah wanda aka saukarwa da annabawan da suka gabata sannan kuma suna da yakini cewa tabbas akwai ranar lahira sai Allah ya ce to ulaika ai ulaika mawsufuna waɗannan da aka gama cikantawa ala hudan min rabbihim suna kan wani irin shari'a na musamman daga su domin yi bayanin alhuda a baya an ba kuma ta ba cewa alhuda hudayan shari'a nau'i biyu akwai huda irshadin akwai shari'an da za a nuna maka a ce ga abin da ya kamata kai sai kuma huda tawfiqin sai kuma shari'an da za a tabbatar da kai akan wannan hanya to shi ne malamai da annabawa da manzanni da wani ne su ne wa mutane wannan kuma to ba wanda yake yin shi sai Allah to Allah ya haifar da waɗannan irin mutanen da aka sifanta an da kasar daga cikin su sai Allah ya ce wa ulaika mutum waɗannan mutanen humul muflihun shi ne kaɗai waɗanda za su ci ranar lahira a nan duniya suna kan shari'a a ranar lahira shi za su tsira Allah ka sanya amurka daga cikin su to akan wannan ayar ne Allah ya gama bayanin nau'in mutanen farko daga cikin nau'in mutane hudu da muka kani da yayi zaune da su a ko yanzu za a fara da labarin suwa ne mai nau'in mutane na biyu shi ne al mujahid ya yace wa ayatani ayoyi biyu yanzu da za su yi baya fi na'atil kafirina su kuma za su bayyana mana ne ne sifan kafirai إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة waɗannan ayoyi sun zo su yi bayanin wato kafirai su kuma ga yadda suke yanzu ka gama jin bayanin yadda muminai suke ko su suna sallama wa Allah ne abinda Allah yake so shi suke aikatawa abinda Allah ya hana shi suke bari ba sa jayayya ba sa gama da dokokin Allah suna imani da littafin da Allah ya aiko annabawa da shi kamar yadda suke imani da duk abin da Allah ya ba da alƙawari ko da su saba ganin shi ba ibadodi da Allah yake su yi suna tsayawa tsayuwan duka wannan ibadan yadda Allah yake so sannan arziki da Allah ya musu a duniya ba sa zamowa ramin kura da yake sai ƴaƴan shi ko yadda suke suke ainihin amfana da shi haka suke amfanarwa da shi waɗannan masu imani kenan to waɗannan sifofi da cikin su sabon da Allah sun kwashe su gaba daya shi yasa da Allah ya ga gaskiyar su akan waɗannan abubuwan sai Allah ya ce radiyallahu anhu dalilin da ya kama musu da yadda Allah ke Allah ya yarda da su gaba daya sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tabbatar da cewa waɗannan sahabban da suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi sa'atil usrati a wannan lokaci mai tsanani min ba'di ha Mata ma ka da yazihu qulubi fariqin minhum bayan sai da wasu zukatan su ya raurawa kamar su koma da baya amma suka dage suka shige suka ce jinin nan mutu karaba kuma haka suka yi Allah ya ga gaskiyansu sai Allah ya yi da su ya ba su aljanna da haka sabon manzon Allah baki ɗayansa sun shiga cikin waɗannan sifa na farko kuma su da Allah ya tsara cikin tawa a duk wanda ya zo bayan su to su je ya kuri da su أما سكب سر سر بوتا شوني أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لكن إن كانوا أحسن كلمه لك الشنسي وشيري كلمه لك الشن والذين جاءوا من بعد يقولون لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان عن في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هكذا جئت القيمة الحارة كذا yanzu ba wai ana neman wato ai musu ciko bane a su sun riga sun cika radiyallahu anhum radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah da aka ko dai ka zamo cikin tawagan su to ko kuma a nemi ka cikin tawagan waɗanda za a zo a fara cikin cikantawa yanzu jama'a musulmi sai a gidan ya lokacin da an gama bayanin mu kuma lokacin mu ya kawo mu saurara a nan bai kamata a goma kamarai da muminai ba ko yawa da haka sai a bari sai an zo da jiki na gaba su kuma sai a yi bayanin su su kuma zalla Allah madaukakin sarki kuma ta mu da imanin mu mai sanya mu daga cikin tawagan waɗannan al'umma da aka cika su Allah madaukakin sarki ya tsare mu da kafirci da ainihin wato tawagan kafirai akan za mu saurara insha Allah shi dai kai tambaya ɗaya da wato aka yi wanda muna gani yana da kyau mu shigar da shi game da wata ƙabiya da wani tattaunawa da aka ce an a kan matsalar sallan ainihin wato tahajjudi ko tarawih ko hashen ko sallar dare cewa ina matsayin sallar dare da wato mutum ya yi raka a shafi da liman kuma yana son ya yi cikin dare yaya zai yi yana iya yi ko ba zai iya yi ba wane ne ya ni tare maganganu nan kala a taƙaice jama'a wannan matsalar ya samo asali ne daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hafsala ma'ana ya aikata kuma yayi bayanin shi to malamai da yake Allah madaukakin sarki ya ainihin wato baiwa kowa gwargwaron fahimtar shi to sai ya zama wannan fahimtar ya sa wasu suke ganin kaza wasu kuma suke ganin kaza shi ne yake kula da bayanin da yake matsalar shi ne idan mutum ya sallar tarawih tare da liman aka raga a goma sha ɗaya sai ya tashi cikin dare yana iya yin wani sallar abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo ka'ida na farko cewa sallar dare dai masna masna raka'a biyu ake son mutum ya rinka yi mutane ko wannan ya fi falala amma kuma a aikace an samu manzo Allah wani lokacin yana haɗe raka'o'i sama da biyu da haka wannan ya halatta in mutum yana son ya yi sama da biyu ya yi amma ya zai yi biyu to ya fi falala tun daga shekara na da ake masna masna tun ko a sayyida aisha Allah ya tsara masa yadda ita kuma sai ta ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin watannin ramadan ko ba a watan ramadan ba ba a taɓa ba da labari ba a taɓa ganin shi ya wuce raka a goma sha ɗaya ba da aka wancan raka a bibi bibi da yake yi tsaron shi ne yana annabi ya biyu sallama sai kuma yi biyu ya sallama sai kuma yi biyu har sai ya haɗa jibi su biyar sai tashi shi yi ke yi raka a ɗaya ya ta fassara wancan na masna shi ne abin da ya yi a aikace kuma an gano wannan kyau ko to sannan wasu hadisi kuma sun zo suna nuna kalalin mutum ya salla karshen dare wanda ba shakka karshen dare yana da wani kalala fiye da wato farkon dare ko tsakiyar dare na fata ga idan aka yi mutum yana kan yayi ibada to idan da zai yi shi a ƙarshen dare to da ya fi falala amma in a watan ramadan ne fa watan ramadan shi kuma yana da wani falala na musamman tsakanin sauran dare da shi domin a watan ramadan falalar shi da yake a ƙarshen dare yana cikin daren ramadan ne gaba ɗaya ko kun fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallanta tarawih tare da limamin shi har imani ya ci da sallar to babu shakka wannan za a rubuta mai yayi sallar dare ne gaba ɗaya ku ci balagu mu laila ko mun fahimta jama'a to amma duk da haka sai wasu suke ganin tunda har an nuna akwai kuma wani falala na musamman na ƙarshen dare da mutum zai karka yana son ya ci gaba da ibada yaya zai yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusrani fil ba a yin witiri ji sau biyu a dare ɗaya. da haka ka riga ka yi shiri can to ba za ka kara yin wani ba to cikin fahimtar malamai sai wasu suke ganin to in dai kana son kai ibada ai kamata a hana ka ibada ne kuma na fila za ka kana iya ci gaba amma matsalar tun da ka riga ka yi shiri kuma da yake sallar karshe da mutum zai yi kai da shi shiri to kuma ka riga ka yi na karshe amma kuma yanzu kana kan kai kuma suna ganin ya kamata Allah ya kun fahimta sai wasu malamai da kokarin su sai suke ganin ku kiyaye suke ganin abin da za a yi ka fara fata wancan zikirin da kai tukuna sai ya za ka ɓata shi shi ne ka fara nisewa kai wani wikirin raka a ɗaya ka yanzu haka lissafin kallolin da kai to bai zama wikiri ba kenan tun da can kayi sha ɗaya yanzu kuma kayi ɗaya ya zama nawa sha biyu yanzu kana da damar sai ka in ka zo ƙarshe sai ka ƙara yin hadisin kun ji abin da suka duba su da suka kawo wannan fatawa ijtihadin su ne kan gane kuma ba laifi a kan ijtihadi in sun kai matsanci wannan ijtihadin kuma suka yi ko karshe mafi karanci a ce za su samu lada ɗaya in ba su dace ba ko kuma to amma idan aka yi wannan fatawar aka gwada da abin da alibi ya yi a kashe to wannan fatawar ba shi da muhalli saboda aikata annabi bai taɓa yin haka ba ko kun fahimta kuma hasali ma ba ku ka samu su ali da da kake cewa wani ya yi raka'a daya sai ya cika shi wani raka'a da yayi da yayi wuce ba taba samu wannan fatawan daga annabi ba haka fatawan malamai ne kuma yadda muka san kokarin su ko kun fahimta da haka ne ne ya kamata malamai su ce abin da ya kamata kawai sai ka tsaya iya abin da ya fi wannan ya fi maka da soft landing wannan kana da garantin kai koyi ne da annabi in kai wannan kuma ba da garantin wasan koyi ne sai dai ka ci kai aiki da fatawan wasu malami idan kai mu mukallidi ne babu shi kana iya kallabe wa fatawan malami sai kare da ke ina wanda an gane ka makale wa wani malami in ya so in muku ka rubuta ya Allah fatawan shi na riki ko kun ka jama'a sai eh, malami kuka mukallidi na iya yin haka amma wanda yake da iya iskin ake da zai iya karantowa kuma ya dubo ya gano da shi bai kamata ya matsale wa wani malami sai ya matsale wa manzan ake zai to idan mutum ya tashi yana son ya ibada ya ke ka tsaya iya abin da aka ce annabi haka. kai to sai dai kuma da malamai suka tsananta bincike da aka gano annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da chance da daman mutum na iya yin wasu na nafila raka'a biyu ƙarshe bayan ya yi ce ita kanta a kan da aishin ta taɓa ba da labarin annabi ya taɓa yin wikiri raka'a goma sha ɗaya sai raka'a biyu kuma daga ƙarshe ko kun fahimta da haka ya tabbata mutum na iya yin nafila raka'a biyu bayan wikiri a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi to kai da kake kanta wannan ibada sai ake kana da damar kai raka'a da fatawan manzan Allah ba an gane waɗannan da ko to wannan kuma shi ne abin da mun ke ganin zaɓi ne kamata mutum ya tsaya a kai shi yadda ka ji mace bayani in ka fahimta duk abin da kake son ka yi to ka tsaya a kan yadda annabi ya zo da bayanin shi daga Allah jama'a an gane wannan da ko wannan shi ne mafita ga kowa wanda kuma ya fi wa kowa zama lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗannan bayanai in ka ka kaga kare su da kuma tafsiri ka samu littafin fiqhu qiyam ramadan na malam Muhammad Nasiru Jili al-Albani Allah ya ji da rahma da kuma littafin shi Ibwaul Ghalil a fi tahrij ahadith manar sahih da kuma littafin ta har ila yau tamamul jinna fi ta'alif idan kuma kana iya zuwa cikin musawwala ka samu fathul bari sharhi ainihin wato sahih bukhari na ibn hajar al-asqalani sabu littafin sharh sunna da al mushi sunna a al-imam al-bagawi Allah ya kuma harke gafarta musu baki da na kafin mana ga wani sai haɗu ba tafaddal na'am na'am yayi addu'a ma ibada ne ina fatan fahimta kun ji shi ma'ana shi to tun da ya riga ya sha ɗayan amma da ya ce kuma ɗayan wasu ibada kana iya jihar a cikin zikirorin shi amma sadakan annabi karatun qur'ani shi wannan kana iya yi insha Allah Allahu a'lam na'am wala na'am Eh. Wa'anin sallar sama kuma yadda muka ji duk wanda ya sallar tarawihi tare da limaminsa har limamin ya ƙare sallar to zai tashi a wajen za a rubuta mashi ladan gaba ɗaya daren da raya yana sallah wanda kuma aka yi wasu raka'o'i saboda yana kwaɗayin ƙarshen dare shi karasa sallar da yi ban ba idan liman ya shiga ya tashi shi kuma ya gaba to daga kan da ya gaban nan to zai da ladan komai har sai ya tashi ƙarshen dare haka yanzu ka zaɓa wa kanka kare ƙarshen dare ka falala kuma ana fatan za ka samu falala insha na ba da kai afwan ba a yana insha Allah na na na'am eh misalin zakka ba na'am kare da gaske da abin da ka shi yayi eh

ko shuka ko wani ne amfani da ka samu to ana son ka cire ɗaya bisa goma a ciki ka bada matsayin sadaka daga cikin abin da ka noma ɗin ka cire wannan ɗaya bisa goma shi ne abin da ke so an fahimta ko saboda wallahu alam zai ya zama wannan zai tsarkake maka kai ma abin da za ka yi amfani da shi din sannan kuma zai zama wani zai samu biyan bukatar abin da ka samar mu fahimta shi da in ka tattake kake su bari mu da kuɗi ka yi wannan abincin wani na buƙatar shi kuma sai ka zo ka tattake shi to hikiman da shari'a ya sai yake a bada ba a samu wannan ba kenan da ka daga ciki ne ya kamata ka fitar in kuma ban ruwa mutum ya yi to sai ya fitar da rabin wancan shi ne ɗaya bisa ashirin ko rabin ɗaya bisa goma duk dai lissafin ina fata an gane to hakan ya kamata an gane wannan ke ko Allah ya sa mu dace sai tambayan shi na biyu afuwa kun mu zo wajen yin alkunuti inda ake yin alkunuti ne kafin ruku shi ne kun ko sai dai kuma amma idan mutum ya manta ko sai da ya riga ya ruku sannan ya tuna to in ya taso yana iya yi an samu sabbin damar suna yin alkunuti bayan dagowa musamman suka ce idan aka shiga wato rabin watan ramadan biyu shi ne da ta aka ce an shiga daren sha biyar kamar cin zaɓi da ne fuskanta an jima sannan ana so kari a kan alkunuti da ake yi na abin masu mana dai da ana iya tsarawa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan akwai wasu bukatu da al'umma suke suke da shi gaba daya ana iya tsarawa cikin kalmomi ya fiye to kaga kenan ana sa alkunutin yanzu zai dan ƙara tsayi fiye da yadda aka faro shi to wannan tsayin da zai ƙara ya kace kai ya sa a wofantar da ruku'i tsakanin shi da gama karatun sallah ya sai a yi ruku'un tukuna a taso sannan sai a yi alkunusi ina fatan fahimta ku karanta in wato sunan sahih ko sunan kubra na imam al-baihaqi za ku ji wannan ne a cikin insha Allah haka kuka karanta fa musannaf na yi wato ibn abi shayba abubakar kenan da abdurrazzaq as-sanani duk za ku ga waɗannan hadisi insha Allah نعم ما لا نعم نعم الله يا أريد تكتيك haka da muka ji a cikin sallama da sallama kamar yadda sai da aka ce bai taba wuce sha ɗaya ba amma ya inganta an ba da labari a cikin ya taɓa tara wata rana kuma ya taɓa yin bakwai an fahimta ko amma a nan bai taɓa yin biyar ba bai taɓa yin uku ba bai taɓa yin ɗaya ba to sai dai sanin cewa akwai uzurori mabambanta da yake iya kama mutane annabi ya da dama wanda yake da wani uzuri na wato bai da cikakken lokacin da zai yi azumin waɗannan rakoɗin sai yake in ya bayu tsare shi ya yi biyar shi ma ba laifi in uku ma ya samu ya dai da in mallai ne ta kuɗi ta saboda girman wuturi ke kada kai asara ana iya sayar amma ba sunna ba ne a zo ana cikin nashan kawai man sai wa mutane ɗaya a ƙara da kuma ana ta yi a wannan ba sunna ba ne jama'a rashin sanin karatu ne da shiga karatu ta ka kwarai da gaske kuma suna ganin wani sunna ne suna ba ta fahimta wanda aka baiwa wannan shine mai wani uzuri amma ba ku da uzuri kuma a cikin wannan wata da ake son kai kwaɗayi kai ijtihadi ka samu lafiya ku kwanakin su kare da ka rinka yin raka da kana tafiya A hasaran da kai ka san guda nawa ne bayan ya ce man kama ramadana imanan waqti sabar ayyuwan ake kan ayi ai to da kai raka ɗaya an yi tsaka ko kun fahimta jama'a da aka mutane su san yadda karatu suke kafin su rinka implementing sannan a idan mutum ya zama wato shi kadai yana da wannan uzuri shi ne ake cewa ya rike mace ɗayan ko biyu ko uku ko biyar kan amma za ka yi wa mutane mamu za ka yi wa mutane limanci na tarawihi a watan ramadan to za ka ɗauki wanda ku falala ne saboda falalar ake so a samu a lokacin na fata fahimta da aka yi musu cikakken da za su samu cikakken lada sun kuma wani uzuri ya taso a misali kamar yadda yanzu muke lokacin da ya fara hasasowa an zo za a fara tarawin kawai sai ka iska da rubuji da wane ne to mada za a ce ku zama kowa ya tafi a hakura za a ce da uku ne a gurguje kun gana kudurin da yake sa a iya yi wannan to a ya ba da daman yin haka haka a maganci annabi ya ba da dama a yi amma aikace shi ne ta ba ku karanta cikin kiyamun ramadan na malam da su jina rubani Allah ya sa mu dace na'am alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh. subhanan layi an ji ke ba yawo eh. anya eh yawo lalle bakwai ake yi na'am so wani matsala da ya kamata in fara waiwayawa kafin mu amsa wannan ne a sanya limamai biyu ko da haka su rinka yi wa mutane hasham babu shakka a cikin shi ake yi ne liman da wa mutane sallah amma an ta kai da misali sallar zai tsawo babu laifi ya kai a zamanin umar ya kai limamai mabambanta da haka idan za a kuma saboda bukatan hutu saboda jiki da jini ko ana iya samun limamai biyu har umar ya ci cewa limaman to kai da kake da saurin baki to yi ko da raka'a ka rika karantawa har ka kai ayar talatin sai kuma da baki ka baka da saurin karatu to ka rinka yin sha biyar saboda kada a tsaye kawo mamu na kwakan gani ba amma inda za a yi sallah da wanda ku kwakin a jijiya ko na abu to limami sai shi ya fi dacewa Kuma shi abin da ya karbata a ya yi a yi wato saura an fahimta ko to idan aka zo yanzu cikin wannan kalliyar ya faru limamin da zai yi gida na farko

Allah mada su suke samu dace to ragowar guda biyu to uku Yaya biyu uku na to sun na na zikirori bayan wannan eh na'am to babu laifi a lokacin da ake rubutu a kankanin tarawih din mutum ya rinka yin wasu tafiyi ko zikirori ko ma wasu tilawa ce a lokacin kafin a yi a ci gaba babu laifi amma asali dama wannan shi ta ake da sallar tara ni wato duk an hutu da ake yi shi ne tarawih in da daidai wannan lokacin sai ka san lokacin ya wuce kar ka yi kiran dai ne kuma san Allah yana son mutum ya yi shi kowane lokaci shi ne kada ka bari bakin ke ya bushe daga ambatan Allah ya la yazadu lisanika raqaban min dhikrillah haka mutum na iya ci gaba da fikirorin shi babu dalilin ke hana insha Allah sannan haka ida wikirin gaba daya to ya tabbata akwai lafazin kirima da aka rubuto da Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa subhanal malikul quddus subhanan malkul kudus uku na uku yana ɗaga murya a yin shi na farko da yana yi a hankali amma na uku yana ɗaga murya to haka ake son kai maka subhanan malkul kudus uku rabbul malaikatu war ta ko mutum ya ga zai ci gaba da wasu abubuwa koma ya da harkokin to an ba dama daga wannan lokacin sai da

karatun da ba ta magana kan covid-19 loan nan wannan da covid-19 loan da sauran loan dai da ake ba da wannan magana ne ji nan to malam ya abin da suke shi ne kuma mu rafa da ba da shi na so Allahu musta'an na farko dai a a wannan bashi da ake badawa na gwamnati cewa na manoma ko na a tallafi ko wani ne babu shakka da akwai riba a cikin shi kuma musulmi shari'a ta haramta mushi riba kuma duk wani mai imani kamar yadda muka ji sharaɗi mai imani shine abin da Allah madaukakin sarki ya hana shi na hannuwa to amma idan mutum ya ga ya shiga wani hali na bukatan bukatan da in bai samu wannan kuɗin ba to ya iya hallaka ko ya rasa rayuwar shi shi in ya ci a bisa lalura shi yanzu ya shiga lalura ne lalura kuma yakan halatta abin da yake haramu saboda Allah ma yake fa man qurra ghaira baghin wala adin wala wanda ya shiga lalura na dole dole da yake halatta wanda ba na ainihin wato neman magana ne ko na yin ta'addanci sai Allah yake fala isma alayhi abu laifi akan shi amma tsakanin da Allah ya tambaye kawo mu irin wannan lalura mutane ke shiga ko ko tsaban kwaɗayi na mutane da mutum ya samu ne yake yi kawai sai kawai da shasha kawai yana da wani waya ke je canza wani babban waya na dubu ɗari uku da hamsin na abu da gani don ya zo yana nuna wa ta abokai ko eh ko kuma yana jama'a ma'ana dai zai yi wani abu wanda ba lalurar rayuwar shi ba ne. to kaga za a ce bukatar za shi da ya shi cikin abin da yake laifi sannan wasu kuma suna kawo fatawa da kuma a cewa shugaban cewa ai in ba a ta ba kafirai za su karba su fi ƙarfin musulmai su yi waye waye sun da suke cin riban kamar su ba a duniya ma da masu wani ce suke da dukiya na tattali wani ne ce da tattalin arziki Kuma haka abin yake sun farko kuma an gane wannan musulmi an san shi da karfin imani shi da Allah yake taimakon shi ba wani da tarin kuɗi ba sai ka cikin tarihin annabawa annabi da wani kamfanin ya yi kici a kuɗi ko da akwai ba su kuke ɗaya biyu uku ba ko ku fahimta amma duk annabawan sun ci nasara akan mutanen ko ba su ci nasara ba da ƙarfin ne ƙarfin imani ko kun gani kuma da haka in mutum na da bukata in ya karɓa to a gwargwadon bukatun shi الضرورة كما تقدر على قدرها قدر الجوع ne saboda kadarin shi amma mutum ba su je jilmi ya ba ta kowane yanayi ko ta halin kaka wani cewa ke zai azumi dubu in ma ya samu duba irin wannan jama'a to kada mutum ya halakar da kansa abin da ba shi da bukata wallahu musta'an sai maganan yawa sahabbai da ake musu sarabbi kun raddin su ya tabbata ne ga abin da Allah cikin sarki ya cikin alkur'ani to matsayin na الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم نعم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله فأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر الله الفاكرة الله أكبر ذي أكبر أبي سي أنجاو آية رد هنا هنا مثل جواء بارك الله فيك للي سوصة هربي يا حبتا a cikin ainihin wato alƙur'ani Allah ne da kanshi yake ya yarda da su saboda matsayin da suka samu a wajen Allah ta kuma biyayya da suka yi wa Allah ne da su kankance cewa umarnin Allah haka suka samu wannan matsayi to duk wanda ba su ba shi ba ana fata ne kuma sai ya yi kwaikwayo da kiran abin da suke to yanzu iya tabbatar da cewa ya yi kwaikwayon kuma ya dace sai Allah ya ka ba wanda ba a yi garantin a ce mai shi ma yana cikin su latana a ranka mishi amma kuma babu laifi a rinka yi a babin addu'a Allah ka an gane shi yanzu ana faɗi a matsayin hatmun lazimun fi'lu madu to amma wannan sai a rinka yi a matsayin addu'a malam kada wani Allah ya kare shi shi ma dan ma alhamdulillah ya yi kokari ya yi kwazo ya taimaka wa addini ya karanta da al'umma Allah ya kare shi to kaga babin addu'a ne wannan ba laifi wata malamai suka ce in kai wa wani malamin da ba sahabbai ba min ladin tabi'ina ila yau ne yawmi hada tun daga tabi'a har yau malamin da kake wa radiyallahu anhu bai zama a babin addu'a ne kun ga mutum ko to ba zai ci a wannan insha Allah Allahu alam lokaci yayi jama'a amma akwai mutum ɗaya da muka yi alƙawari wannan rubutu insha Allah gobe da shi za mu fara na'am alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am subhanallah kuma kai ina zai fara abu farko dai Allah ya taimake shi har da ya kai wannan mataki na yin dama da kuma ƙara tunanin yaya zai yi dan da ya kafin ya wannan nadama to da shi na lokaci ya kure mashi musamman kuma wanda Allah ya sa damu shi ya fada cikin irin wannan wata na Ramadan to lalle ya samu wani dama ya mamma zai inganta nadaman shi kuma ya tuba zuwa ga Allah sannan daga yanzu to ya kiyaye duk wani abu da yake na dokokin Allah inda zai fara kenan sauran kuwa to zai rinka samu ne yana cika ba da ayyuka na firfi da sadaka jama'a na abin da ya riga a baya ba yadda za a iya ce yanzu ya dawo da shi amma akwai abubuwan da zai yi ana fatan Allah zai cika shi mishi domin albishir da za a yi mishi ne. kafirin ma da gaba ɗaya shi tun da ya taso ba musulmi ba ne. da zai musulunta yau kun ji an ce Allah zai kafi kuma an tsananta mishi lafiya to idan ga shi ma asalin shi musulmi ne sai dai kawai shedan ya ci riba akan shi amma yanzu shi ma ya yaki shedana to madalla kuma Allah na kaunar shi Allah na san shi haka ya gyara da yanzu kuma ya yawaita istighfari a kodin shi duk kan ya yake wani abin ya rasa jin damuwa da bakin ciki ne yawan ta sadaka don sadaka yana tushe wa mutum kafan abin da ya yi asara baya kuma ya yawan ta nafi ce kafin kowace sallan farilla ya zo ya nafila da daddare Allah ya ba shi iko ya tashi ya nafi ni ya gama ya ɗaga hannun shi to ya Allah har yanzu shi muna dai neman dai a tulula na nura ana fatan zai samu shiga insha Allah. An kuma albarka mai abu da aka sayan Allah yi mu darasi na gaba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم